A B C canji canji mai girma shugaban karamar hukumar wani kitan mai girma jagoran wannan tafiya baban mu baban mai girma kuma jihar Sokoto Alhaji Umar Bawari Tambuwa masu girma wakilan gwamnati jihar Sokoto SASA da zuwan guda biyu ah, shamomi na jam'iyya magazayyan mu masu mukamman jam'iyya assalamu alaikum to waggaron ma dai tun san da an kai zaɓe mun rubuta mata bababotu waɗannan da sun kai tsaye sai an yi overvoting don Allah ci bi ku hito ku ce sai an yi overvoting ni ina kira gare ku ku to in za a koma zaɓe ku ce sai an yi obaboti eh wallahi ko shawo dan hudu ya baka sai na ci ubanka wallahi kuma sai na gani ruwan ga in a koma idan kallo na shi kada masa tafiya guda in dai nan cikin nasarawa na wallahi ko in rike ka ko ka rike ni wallahi sannan wallahi babu kunne babu hure babu sani babu sabo wallahi kuma in mi aka ne ka kace kana da shi wuri ga shi wallahi kuma waggarowa in ba a fiti da kana gwada ba wallahi kan ka hito kuma wallahi kan ka hito ko ka koma gida jina jina ko ka koma gida jina jina wallahi amma zaɓe an ƙare insha Allah wallahi ƙaryata muna riƙe da abu a ce a kwace a sheka wannan daga son ya ba mu tsoro ya ɗauki abin da za mu ɗauka mun ba shi tsoro mun ɗauki to haka wallahi bai iya koma dawa shi ɗauki komi in kuwa akwai mai iya iyawa to ga gidana nan komi ta ɗari ne ba zuwa nan kuma cikin nasarawar nake tambuwar nake zaune in ta yi aikin dawo nan na kwana kowa ya sani na sani babu gidan da ban sani ba unguwar ga kuma wakarin wa wallahi ko da ƙari za a sata sai mun ci ta ko da ƙarhi wallahi kuma ya eh, akwai mai musu ya hito ranar zaɓe ban da wani jawabi baya haka don Allah wani shi ya ce zai a shirin wanda assalamu alaikum